Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safina so dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis 22 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Inda yau za mu yi magana game da shinkafar roba da sauran abubuwan ci na jabbu. Akwai wanda ya tabbatar min cewa ita kanta shinkafar idan aka ɗebe ta aka zuba a kan siminti ko wani guri da yake da rana. To idan ka natsu ka tsaya ka dube ta sosai za ka ga da kanta tana ɗan kaman ƙadan da sai ga tana narkewa. a ƙasa wannan yasa ake gane ta roba ce amma kamar iri na mutanen karkara gaskiya ina ga za a iya maka mata miya mu ci ba mu san cewa ta roba ce daga bisani kuma matsala ta faru gaskiya a matsayina na mace ko da ban san ta ba duk matar da aka kawo mata shinkafa ko da awo ne mijinta yayi za ta ɗauki ƙwarar shinkafan nan ta tauna saboda ta san yanayin ruwan da shinkafar za ta sha to kaga ta nan gurin za ta gane gurin tauna wannan za ta gane ai wannan anya ko shinkafa ne sai ta yi cigiya ta nuna wa mutane ta nan gurin in aka kawo mu mata wurin dafawa kafin mu dafa za mu gane ta leda ne a ɗan tsakanin nan ma jami'an hana ruwa wato kwastam a najeriya sun kama shinkafar da suka zargi cewa ta robar cewa. an yi kirari cewa an samu buhu ɗari da ko biyar ne a ɗaya daga cikin gudunmu da ke ikeja wanda shi ɗin ma yanzu kuna an mun ba an aika wa 'yan nafdac su je su tantance Haka kuma amsoshinku na tambayar mu a shafinmu na Facebook da Twitter na nan tafi. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya kuke ganin ya kamata a ce mutane da kuma gwamnati sun magance wannan al'amari ko kuma yadda za su kare lafiyarsu game da wannan magana ta shinkafar roba ko kuma abinci na jabu. Ga amsoshin da wasu ku suka bayar. saƙon farko daga Shamsu Abubakar ya ce yau da gobe A nawa gani mafita ita ce ya kamata gwamnati ta ja gaba wajen haɓaka noma sannan mutane su biyo sahun gaba wannan ne kawai zai raba 'yan Afirka da cin abinci da zai zamar musu na lahani daga baya. Sai Musbahu Suraja ya ce mu haƙura da shinkafar waje mu tsaya mu inganta tamu ta gida. To shi kuma Sulaiman Shatima Sulisha, ya ce ta hanyar tantancewa tsakanin natural rice da artificial rice <laughs> wato ta jabu da kuma ta gaske mm. kenan akwai hanyoyin da mutum zai iya ganewa ko nawa ne ne ko kuma ya ɗauki nauyin tantancewa a cikin ruwa bambancin zai bayyana a gare shi lokacin da aka aika ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi wato a sa a ruwa a mm. ga za ta taso ko za ta yi ƙasa kenan yake yana cewa ƙonawa eh, eh, da nauyi da tacewa a eh, ruwa to Allah sa dace to ai kafin duk kai wannan abin ne yunwa ta yi illa <laughs> sai kuma fam Aliyu Muhammad Ibrahim ya ce salam yau da gobe haƙiƙanin gaskiya gurɓatattun abinci ba karamar kamar matsala ke jawowa ba ganin yadda yake haddasa cututtuka da farko ya kamata gwamnati ta tsaurara matakai na kan eh, iyakokin kasar su kuma jama'a su dinga kula domin hausawa sun ce lafiya jari ce sai abdulhafiz sultan ya ce a bangaren gwamnati ta kara matakan tsaro a boda sannan da kuma hukunci mai tsanani akan duk wanda ya shigo da ita su kuma jama'ar gari su gane cewa arhade ba ta ado sannan su rika tantance mutanen da za su rika sayan kayan masarufi a gunsu to sai kuma wani ahmad ladan girkwau ya ce tabbi yau da gobe wannan ai dole ne talaka ya bada nashi gudunmawa akan wannan bala'i da ke son zama annoba a gare mu talakawan najeriya idan ba tashi tsaye muka yi ba da muka taimaka wa jami'an fasakori to za a samu matsala ke wallahi kam mm. sai kuma abdullahi muhammad mai yama ya ce ai hanyoyin suna da yawa na farko dai gwamnati ta kara baiwa jami'an tsaro masu kare kan iyakokin kasar wato su dauki matakan su ɗauki matakin ba sani ba sabo su yi bincike tare da hukunci mai tsanani kan duk wanda aka kama da abinci jabbu sannan su ma jama'a ya kamata su ƙauracewa duk wani abinci da malam lafiya suka da malaman lafiya. Malaman lafiya suka gano na jabbu ne sannan ya kamata gwamnati ta baiwa likitoci horo domin su gane abincin jabbu da ma gaskiya Allah ya ƙara tonawa ɓata gari asiri amin. Mm. Sai Nafisa A Nasir ta ce salam yau da gobe lalle kun cancanci yabu babu shakka shigowa da shinkafar jabu ko kuma duk wani nau'i na abinci to wannan wani kalubale ne ga mutanen gari da kuma gwamnati kuma ya kamata mu haɗa kai da gwamnati domin yakar duk wani taliki ko talika wanda yake da irin wannan sana'ar amma ta hanyar da ya dace eh, mutane gwamnati hukumar kula da ingancin abinci a Najeriya mu saka ido sosai don ganin mun dakile duk wata cuta mai shafuwar lafiyar jikinmu saboda kariyar lafiyar mu Allah ya sa mu dace amin To amin amin sai kuma saji Sa'idu Daura yace yau da gobe tabbas hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ya kamata jama'a su gaggauta kai rahoto ga hukumomi a duk lokacin da suka ga ana shigowa da shinkafar jabu ko ta roba Koma wani nau'in abin da za a ci na jabu don yin haka zai sa a kawo ƙarshen safarar shigowa da abincin jabu da fatan hukumar nafdac za ta tashi tsaye wajen ganin cewa ta zaƙulo irin waɗannan kayan abinci masu illa ga al'ummar najeriya to kin dai kowa ya faɗi nashi abubuwa na mm. maganan yadda za a yi a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a magance wannan matsala wallahi wannan abu dai kam dai Allah ya sa wake to ma in ba mm. ba rashin tausayi ba da rashin imani ta yaya zaka zo da abu wanda ka san cewa ga illar da zai wa al'umma ka kuma kin san abin da zai fi baka haushi ba daga inda aka yi shi ne babban mani matsalar ba wanda dan ƙasa ne zai siyo shi shigo da shi cikin ƙasar su kuma ya ciyar da mutanen ƙasar su shine babban illar mm. to ma sauraro akan wannan bayan mun ji rahoto ko kuma wasu abubuwan da suke cikin wannan shiri da muka tanado muku domin amfanin mu gaba daya to za mu saki layi an jima kaɗan inda za mu bar ku tofa albarkacin bakin ku kila wani ya ji labari ko kuma ya magani kila ma mm. wani ya saya komai na iya faruwa mm. to alamar namba da za a kira mu da ita shine a sa alamar ɗaya sai kuma a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai bayan mun gama jin tattaunawar matasa a zauren matasa sannan za mu buɗe mm. layin mun je faɗa ne don ku rubuta ku ajiye haka ne eh. Hukumar kwastam ta kama shinkafar roba da aka shigo da ita cikin kasuwannin Najeriya don sayarwa mutane, kamar yadda wakilin ya aiko mana rahoto. game da shinkafar roba ake zargin hukumar ta kama hukumar ta kwastan a cewar babban kwantrolan mai kula da yankin gaban ruwan najeriya alhaji umar yusuf har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan shinkafa to ni dai nan ban samu ba amma an yi kirari cewa an samu buhu ɗari da ko biyar ne a ɗaya daga cikin gudunmu da ke ikeja wanda shi din ma yanzu kuna an mun ba an aika wa 'yan nafdak su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba so kaga ba zan iya maka karin bayani akai ba an kai an mika wa jami'an nafdak su ne alhaki ya race a wuyansu su je su sa na'ura su duba shin plastic ne ko kuma ainihin rice din ne saboda haka sai su fito da bayanansu sannan za mu gaya muku gaskiyan wannan din plastic rice ne ko kuma ainihin shinkafa ne mai kyau ko 'yan kasuwa a birnin na Legas sun yi karo da wannan shinkafa kuwa ga dai wani dan kasuwa. Salamu alaikum gaskiya ban taɓa jin labarin a roba ba yi ban taɓa jin labari ba. Hukumar kwastan ta Najeriya dai ta bugaci goyon bayan jama'a wajen yaƙi da 'yan fasakwauri kamar yadda kumanda Umar ke cewa. Ina kira da babban murya 'yan Najeriya su rika bamu irin wannan bayanan sirri sannan kuma wannan fasakori da ake a kan ruwa ba abu ne mai fa'ida ba kowa ya kamata ya kishin najeriya allah ya taimake mu allah ya ba shugaban kasa mai kishin najeriya babin yaji jibrin murya amurka daga lagos gargaɗe mai gina ra mai mugunta ce zuciyanmu ta ma na daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina da min mugunta. Gama shi mai gina da min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin Yanzu bari mu bi wakilin mu a Kaduna Nasiru Yakubu birnin Yaro don jin tattaunawarsa da matasa game da abincin jabu. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu za mu tattauna wannan matsala ta shinkafar roba da take nema ta mamaye kasuwannin a nan cikin mu najeriya tare da ni ina tare da magidanta guda hudu wanda zan ba su dama su bayyana sunayensu malami na farko sunana usman sani sunana ilyas abdurrahman sunana aminu umar ya sayyadi rikayya yusuf to malamai barkanku da zuwa kamar yadda kuka ji ana ta magana kafafen yada labarai suna bayyana cewa an shigo da wata shinkafa cikin ƙasan nan wadda cikinta roba ne wanda masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa za ta iya halaka mutum cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba san ko kun samu wani labari ba malam usman ya kake da wani labari kuma ya kaji shi to da farko dai ah, kafafen watsa labarai na fara ji na voice of america to abin sai ya zo dan bani mamaki wace irin shinkafa ce za a yi ta roba to kuma sai allah ya sa sai wani abokina ya turo min a waya sai na ga yadda ake yin ta leda ce suke sa ta a cikin wani injin in ya nika ledan injin ya nika ya nika ya nika sai ya mai da ita kaman zare daga can kuma wani injin na gutsura ta gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu hakan nan in aka gama sai kuma a zo a samu dankali shi ma a niƙa shi hakan nan a kwaba shi sai a sa ta a ciki a mutsaka a mutsaka za ka ga an sa ta a wani mashin hakan nan ya busar da ita kada ka ganta ka ga shinkafa ta gaskiya. to ba san Ilyas ba. to gaskiya ni da aka gaya min wannan magana yana kwance ne sai da na tashi saboda ni gaskiya abin ya bani mamaki ya ɗora min kuma ban yi tunanin cewa za a yi shinkafa roba ya zo yanzu ba sannan kuma gaskiya ni a iya bincike na ban gano ainihin ma da me ake wannan shinkafa ba amma dai gaskiya abin ya girgiza da na kankanawan daba fa aminu to wannan al'amari gaskiya ni bai bani mamaki ba dalili kuwa tun da na san akan yi kilishin bargo to tun da akan yi kilishi ma da bargo da a wasu sashin a nan kasar to kaga zai iya yiwuwa a ce an yi wannan shinkafa ta roba akwai wanda ya tabbatar min cewa ita kanta shinkafar idan aka ɗebe ta aka zuba akan siminti ko wani guri da yake da rana to idan ka natsu ka tsaya ka dube ta sosai za ka ga da kanta tana dan kaman kadan da newa sai ga tana narkewa a ƙasa to wannan yasa ake gane ta roba ce amma kaman iri na mutanen karkara gaskiya ina ga za a iya maka mata miya mu ci ba mu san cewa ta roba ce daga bisani kuma matsala ta faru mata iyayen gida riƙayya kefa gaskiya a matsayina na mace ko da ban san ta ba duk matar da aka kawo mata shinkafa ko da awo ne mijinta yayi za ta ɗauki ƙwarar shinkafar nan ta tauna saboda ta san yanayin ruwan da shinkafar za ta sha to kaga ta nan gurin za ta gane gurin tauna wannan za ta gane ai wannan anya ko shinkafa ne sai ta yi cigiya ta nuna wa mutane ta nan gurin in aka kawo mu mata wurin dafawa kafin mu dafa za mu gane ta leda ne Malam Usman ba ganin shi matsalar tattalin arziki ne da kuma irin wuyan da ake cewa ana ciki na wannan zamani yasa har wasu suka samu kafa na shigo da wannan shinkafa ko kuma yin ta ma kamar yadda kace ka gani an turo maka eh to gaskiya tsakani da Allah yanayi yakan sa ba abin da mutum ba zai yi ba ko ba abin da dan adam ba zai yi ba saboda ya fita daga halin da yake ciki a gaskiya fi sabilillahi yanayin da aka shiga yanzu a wannan kasa particularly na maganan abinci shi ya yasa ga ake irin waɗannan almundahana har kuma wasu marasa kishi marasa imani suka taimaka ana shigo da wannan abu cikin wannan mu tsanani kenan ya jawo wannan ba wani abu ba Ilyasu ya kake ganin magidanta shin tsananin ne ya sa mutum ba zai iya gane wannan ba ya auka mata ya siyo? To gaskiya mutane dai zuwa yanzu na ta maganganu daban-daban. Ganin cewa ita wannan shinkafa roba ma tambayan ma da jama'a suka fara yi shine wai ita wannan shinkafa roba tana da sauki ne ko kuma ya ake yin ta to gaskiyar magana ni ina ganin biyarsa na saba ga halin da ake ciki na yanzu shi yasa aka yi ta amma ma dai me kenan gaskiyar magana wannan shinkafa roba dai ana nan ana bincike a kanta kuma duk abin da ya faru a kanta ina ganin akwai dai matsala gaskiya aminu a matsayinka na magidanci in ka je sayan shinkafa ya kake yi kuma ya kake gane mai kyau ne wannan barin kai mai iyali na to gaskiya ni kan da ida kawai nake duba idan na duba na ganta washar-washar na ga yanayinta kamar babu da tuk wani abu dan in banda yanzu na ji a kan ɗan tauna a gane ga yanayin mai kyau ga yanayin wacce take da matsala wannan kila ta riga ta lokacin ta ya kare ni ba na tunanin hakan ni kuma ina ta'allaka abun da yanda gaba ɗaya muka raja a ga dole sai mun ci irin shinkafar waje irin wacce ake cewa gwamnati ina ga da a ce mun kwantar da hankali muna ibanta gida to hakan da ba za ta rinka faruwa ba wannan kamar ma dai kalubale ne zama wani. a Ruka ya ki ganin cewa idan magidanci bai gane shinkafar nan ba ya ji har ya so ta mace ita a gida ba za ta iya ganewa har kafin ta dafa ma ta kai ma iyali su ci. Ai kamar yadda na faɗa a farko mu mata ana kawwa za mu gane saboda duk mace da aka kawo mata shinkafa sai ta tauna a baki don ta san yanayin ruwan da za ta sa wa shinkafa wata mai shan ruwa ne in ka sa mata ruwa kaɗan zaka ga ta ciko tukunya kuma bata dahu ba wata kuma bata da shan ruwa in ka sa mata ruwa da yawa sai ta caɓe to don haka mu mata kafin mu dafa shinkafa sai mun tauna ta a baki to kaga mu cikin sauki za mu gana shinkafar roba ce malam usman shinkafa nan da ake ta bayani da yaya za a yi a shawo kan watsonta a cikin kasuwanninmu a mafi sauki shine dukkanmu kowa ya yi tawaye mu daina cin shinkafa ta waje mu koma ya gida shine kawai mafi sauki kawai kowa ya koma cin shinkafa a gida to ya gida dai ba wanda zai samu maka roba tunda ba mu iya ta ba to an ce a gidan kuma ba ta da taushi a'a faɗi ake yi ka je ka samu jamila ka je kano duk ba zazzagin da ke nan ya je kano ya samu shinkafa akwai jamila ya kano ya kura kai yar gwamnatin kake ce malam iliyasu ko kuwa dai kai ma dai yar kasan ne domin an ce an kawo mai yar roba wanne kake ci yanzu to ani yanzu da ka tsorata dole in dawo a gidan amma da gaskiya ban cika sun a gidan ba amma dole ta sa zan dawo cin yan gidan saboda in samu kwanciyar hankali don tun da aka gaya ma akwai ta na ka samun nutsuwa gaskiya aminu kana ganin wannan abu da ya farraka a cikin kasuwannin najeriya na wannan shinkafa yan roba kana ganin zai jawo ma yar kasa farin jini da kuma a rika sayanta a dawo ma yar gidan da ake ta cewa ai ya ma jawo saboda ni na tabbatar iri iri na wanda a da dubban mu yarda da mu ci ta gidan ba don gudun kan mi karo da tsakuwa ko kuma mu samu dan wani baki baki ya sanya muka raja a ga wacan to dole ne lalle mu dawo ga ta gidan kuma idan ma har ana so a ci ita wadda aka saba ci ta wajen to yanzu fa gwajin ya zame mana wajibi dan na tabbatar maka da lalle lalle da dama za a samu mutane iri na fa da za su gabji ta roban nan sai dai Allah ya kiyaye ajiya rikaya an ce ku ne umar abai sun duka cin shinkafan da ake ce mata yar gwamnati to yanzu yaya da samu wannan labari to gaskiya yar gidan nan tafi lafiya ma dan saboda ba mu san ma irin kemikal din da ake sawa waccan din ba wanda ba za ta lalace ba mafi akasari matan mu matan da muka guje ta in allah ubangiji ya sa mai gida ya siyo shinkafar hausa akwai wata wadda ba ta da tsinta ba ta da komai kamar yadda malam usman ya faɗa jamila ko kuma yar kura akwai kuma shinkafa da yawa zage-zage ma sun iya shinkafar mai kyau kuma lafiyayya wanda za a dafa ta ba tare da ta caɓe ba in ma ba an faɗa ba ba za ka ce ma ta gida ba ne to ya kamata mata kafin mu dafa shinkafin koko mu ma daura tukunya mu duba shinkafa in tana da tsinta a tsince in kuma tana da ƙasa to a rege ta in kana fira za ka iya sa da, yara za su rinka tsintsince abin da babu kyau a cikin shinkafan za kuma ka samu lokaci da za ka rege ka cire na sama ka bar na ƙasa wanda kake tsammanin cewa akwai ƙasa ko da ba a sa mata ruwa ba za ka iya riga haka mu mata za mu iya rigan haka don saboda riga ko da in ka rairaye shi haka kamar yadda ake rairaye abubuwa to ƙasar ai za ta koma ƙasa to me ƙasan sai ka samu lokaci sai ka rairaye ta ka samu ƙwarya ko ƙoƙo sai ka rairaye ka cire ƙasan ka dafa wanda ba ta da ƙasan. Malam Usman wasu magidantan ba sun shekara sama da talatin suna cin shinkafa a gwamnatin nan. a matsayinka na magidanci wani shawara kake da shi na ganin cewa a kauce ma shinkafar roban nan to shawara dai ina ɗaya daga cikin magidantan da suka suke cin wannan shinkafa ko ba gaskiya ba to amma ni allah ya sani na ɗan daɗe da komawa cin ya gida ba don komai ba saboda mu raya manomanmu mu bunƙasa manomanmu abinci mu ma ya zama cewa yadda muke shigowa da shi mu ma mu samu abincin mu mu noma a fitar da shi ya za ga ya za a yi da mata to da suke ta rigima sai ya gwamnati ya gwamnati kai mai gida kai za kai ka biye musu kai ka shagwaba su in ka siyo ka bata in ta ga dama kar ta dafa a da ita da 'ya'yanta za su ci kai ma za ka samu ka ci amma in ka ce ka biya yadda suka yi ka ce mace sai abin da take so za ka yi to a ka shiga wahala tumana ilyasu yanzu da za a kare ka naka iyalin ba yaya za a yi da shinkafa yar gwamnati da kuma ga malam usman yana cewa yanzu a kowa mai yar kasa to ai ba gadon ta muka yi ba dama ai wannan shinkafa dole ma in batta saboda abin da ya sa na ce maka dole in batta ai ba zai yiwu in siyo abin da zai cutar da ni ba da haka kawai abin da na siyo shi za a amfani da shi in ana so a zauna lafiya kenan abin da na kawo kawai a dafa a yi amfani da shi kawai a kawo yan gidan na ita zan siyo kuma ita za a dafa min kai ita ma na fi so yanzu kawai kai malamin ba wani shawara baya ga wani gaskiya akwai shawara domin ni gani nake kamar ba wanda ya shiga tashin hankali a kuwa wannan shinkafa ta roba iri na saboda ni na fi mutanen gidan san cin wannan ta gwamnati su ne masu suke so a siyo ta gidan ni ba na su to shawara shine su masu saidawa su rinka dubawa dan ni da garaje ba zan ba wannan ta gwamnatin ba sai dai ina ina dubawa amma ina jin tsoro saboda haka a rinka dubawa a tabbatar din mai kyance ce ko ko waccan ce aka zo da ita Malam Usman, me ka na ƙarshe ga 'yan kasuwa game da wannan shinkafa? To gaskiya na farko dai a ji tsoron Allah. Shi ne na farko da za a iya kira ga kowane ɗan kasuwa. Rashin tsoron Allah shi yake sa mu mu je mu siyo irin waɗannan abubuwa da suke zama halaka ga kanmu gaba ɗaya. Saboda idan babu tsoron Allah mu to shi ne fa gaskiya mutum za ka ga shi bai damu ba shi dai kawai in dai kuɗi za su shigo mishi to shi ke so ina kira ga 'yan kasuwa da allah a hattara in ma ta gwamnatin nan za a siyo 'yan waje to a tabbatar da allah an shigo da ta kirki hukuma fa hukuma kuma akwai hukuman da ake eh, masu wanda aka fi sani da yawa 'yan shige da fice 'yan kwastam su kuma ya kamata su sa ido saboda su ɗin su ko da yake masu suka fara bayyanawa cewa akwai wannan shinkafa ta roba saboda haka watakila suna da abubuwan da suke iya amfani da shi ya tabbatar cewa wannan shinkafa ba ta kirki ba ce kuma ina kira gare su da allah da annabi su ma su ji tsoron allah su ji tsoron allah in su ba su ci ba fa wani nasu zai ci to akwai yan kungiyoyin yan kasuwa su ba ha ganin su ma suna da haƙi eh to ai kiran da aka yi yanzu gaba ɗaya ne ma ba wani ɗan kasuwa ba ko wani abin nan kowa ya sa ido saboda kai ɗan kasuwa kamar yadda na ce ɗin nan in baka ci ba wani naka zai ci saboda haka in ma mugunta ka yi ka yi ma kanka ajiya rika ya karshe me shawaranki ga yan uwanki mata to shawara ta ga yan uwana mata mace duk inda mace take tana kishin mijinta kuma tana son ta taimaka mishi to a bisa taimako to ta bar shinkafar gwamnati ta koma mana gida in mai gida ya kawo shinkafa 'yar hausa ta yi ƙoƙari ta gyara shi yadda ya kamata a don guje ma tsakuwa da ake gudu da bintu da ake gudu to ta cire shi shawarar da zan ba 'yan uwana mata kenan. Hmm. haka yake to sai mu ce Allah ya kyauta eh, sannan kuma wannan fa ba wai mun gama kenan ba don dole a samu lokaci a nemo likita a ji ta ina yake shafar lafiyar mu don dalilin da ya sa muka binciko program din kenan yanzu hmm. haka wannan na yau da muka yi To amma kafin sannan mun ce muna son dama mu ji ai mutane me za su faɗa a kai me mm. suka sani me kila wani ya siya kila wani ya dafa ya gani daga baya. Ya wato kowa kila da yanda ya kalli abin ko kuma yanda ya sami tasa harkar ta same shi akan haka din. Mm. To saboda haka za mu bar ku kira a layin mu kar ku manta ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu sai biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar. zan maimaita amma ka kaduna kuma to kafin mm. maimaita ne salamu alaikum wani na kaduna ok sunana su laya madaci karamar hukumar kauru tarayyar najeriya to malam yawo me zaka ce game da maganar shinkafar roban nan ne da ake ta yi maganar da zan ce fanni uku ne ni dai zan dora musu laifin shigowa da wani abu su kansu kungiyar 'yan kasuwa ya kamata su ma su yi wa al'umma adalci don kare lafiyar al'umma. Hmm. Sa'in nan hukumar fasta ita ma ya kamata ta sa ido gaskiya iyakokin kasar nan. Hmm. Kuma gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki ga saura da aka kama wannan shinkafa a hannun shi. To a tabbatar cewa an kai shi kotu don gaskiya yana da barazana na cutar da al'umma a cikin Najeriya. To mun gode kwarai bari mu je leja wane ne a leja? a ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba to ibrahim muna jin ka game da maganar shinkafar roba da kuma yadda mutane za su kare kansu ko kuma shin kun taba ganin ta ma gaskiya ni ba in ba ma a da ban taba jin labarin ta yanzu gudu ɗaya ne wanda yake da mm. muhimmanci a mu najeriya mm-hmm. mu mai da hankali mu a ce shinkafa irin tamu ta gida kawai eh ni iya yawa ra'ayina kenan eh to mun gode sosai Allah ya saka da alheri bari mu je Sokoto salamu alaikum Wa assalam. Waye a Sokoto? Da wata bayan Allah ce daga Sokoto. To me sunanta? Sunanta Hadiza. To sannu Hadiza, me za ki ce game da maganar shinkafar roba da kuma yadda za mu kare kai daga fada mata? To abin da zan cewa mata 'yan uwanmu dai wadda duk za ta dafa abinci ta ko a koma ga shinkafar mu wadda mun ka saba da ita. Eh, ta gida ke sannan kuma a zuba a zuba ga tire a duba daki daki hmm. daki daki a cince duk kazantar da a ciki oh. don dama shi abinci in za ka yi ne ka tsaya ka natsu ka tsaftace abincin ka tuko hmm, haka ne To mun gode eh, sosai. Wannan shinkafar da muke ta ake ta magana a ta hmm. ba wani abu ta ka kara mana ba gadin da mun kare na ita ta yi mana alheri bisa ga waɗannan da ake kawowa daga waje. To mun gode Hadiza daga Sokoto bari mu sake koma cikin Sokoto din dai wane ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, Wake magana ne? Ahmed Ladan Girkau ne, siyar umar talakan Najeriya. To, Ahmed, eh, ka taba haduwa da irin wannan shinkafar? A mu a jihar Sokoto sai dai mu ji labari kam, a wannan bin bai kawo mana ba ta kwan. Sai dai a kamar yadda kuka hisso a Facebook wata irin shawara ta ko kuma wani mm. abu ya kamata su mm. talakawa. Mm. su su ba da goyon baya kamar yadda safil ya faɗa mm. da sauran waɗanda annan ku yan uwa ne da annan to a gaskiya ni gudunmawa da ya kamata kamar yadda ya karanta sako na tabbi haka ne ya kamata a ce su ma talakawa suna da nasu goyon ba amma kuma mm. tare da gwamnati babu abin da ya fi illa gwamnati idan ta ba talakawa a musamman iri na shinkafa da taki da kuma mm. dukkan sauran abubuwan da talaka ta so to kaga safil idan muka ce an yi noma ingantacce shi ma ka ne yana protecting yana kare ka shigo mana da dukkan wasu miyagun abubuwa ta mun gode bari saboda lokaci bari mu je Sokoto mun gode Malam Ahmad daga Sokoto bari mu je Maiduguri kai Assalamu mm. mm. alaikum Aminu alaikum salam da wa muke magana kuna magana da Musa Garba daga nan mai tiki ah, sannan Malam Musa wani a ganin ka wani irin gudunmuwa mm. a ganin ka wani irin gudunmuwa ne ya ah, kamata eh, don kawo ah, ƙarshen wannan abu godiya zan yi wa hukumar mu ta kasar yadda suka yi kokari suka gano wannan shinkafa hmm. kuma suka bayyana wa jama'a sauran jama'a da 'yan kasuwa da mu magidanta ya kamata mu lura hmm. kuma wani cin shinkafa ta kasar bature ba burgewa ba ne domin wannan yawancin su ba kaunar mu suke ba sai dai su yaudare mu saboda haka idan aka ce za a dogara da su a koyaushe kokarin su ne. musamman mu na maiduguri da muke fama da yan gudun hijira mm. babu ya irin wannan ta faɗo cikin wannan rububi kawai a sai ka ga an to ta za mutane za su kiyaye kansu kar su faɗa mata ɗin. Mm. Eh, yadda za a yi shine hukuma ta tsaya a kai ta lura ba komai za a kawo gudunmawa shi kenan a karɓa haya haya tura wa jama'a ba to mun gode sosai ga sakon wani ban mm. Allah Kabir Musa daga mm. Badarawa a Kaduna ya ce mm. ai mu tuni dama wahala ta riga ta sanya mu mun koma ga shinkafar Hausa fatan mu dai Allah ya dada kiyaye mu baki dai to amin muna godiya Kabir Musa insha Allah uh, Usman ya eh. kamata uh, next uh, mako na eh, shiri za mu kawo likita da zai yi mana ah, ƙarin haske akan abin nan gaskiya ai wannan wai da kaman da ƙasa menene eh, tsakuwa roba fa roba fa a ce mutum ya ta cin roba amma Usman kaman yanzu wannan mai sauraron mu daga Maiduguri nan da ya magana cewa mm. um, ana kawo baka tunanin masu kawo wani ke da matsala wani makon zamu ji ci gaba wannan insha Allah to <laughs> masu sauraro ana iya lalubar mu ta shafin mu na voahouse.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Yanzu a madadin ita. Maryam Bashir Bugaji. Safina Sada Sodangi. Sani Usman Ahmad Kabara tare da ita Julie Lazarus Gresham waje ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Rob McLean da ma Jarmai da ya haɗa mu da ku ta shafin mu na Facebook Live nake cewa mu zama lafiya daga Washington DC.